واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu karanta wato darasi na 183 littafin bulugul maram muna cikin ƙarshen kitabu siyam babu sauni bawuwa hadisi na takwas. zuwa hadisi na 715 insha Allah ta'ala waɗannan hadisai suna karantar da mu kwanaki waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumin nafila a cikinsu al'ayyamun nuhiya an tsauni fiha kwanakin da aka hana musulmi ya yi azumin nafila a cikinsu farkon babu sauni tatawu ya kunshi hadisai da suke faɗaitarwa a kan azumin nazila kwanakin da aka so a yi azumin nazila a cikinsu amma ƙarshen baji wato babu sauni tatawu ya zo da bayanin kwanaki da aka hana yin nazila a cikinsu don haka ibn hajar ya haɗa abubuwan nan kashi biyu ya fara da bayani akan kwanakin da ake son a yi azumin nazila sannan a ƙarshe ya kawo waɗannan hadisai da za mu karanta a yanzu insha Allah wato kwanakin da aka hana yin azumin nafila a cikin su wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisin nan daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala na annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqussu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainil layali kada ku keɓe daren juma'a ta wajen ibadar qiyamul layl ibada ta nafila yawan dare kada ku rika keɓe daren juma'a shine kawai za ku yi nafila min bainin layali daga cikin daruruka da ake da su ya zama kai baka da daren da za ka yi kiyamun laili sai daren juma'a annabi sallallahu alaihi sallam ya hana wala ta kususan yawmar juma'a juma'ati bi siyamin min bainul ayyam kuma kada ku ce tsaye ranar wato yin juma'a da yin azumi na nafila min bainul ayyam a tsakanin kwanaki kada ya zama so mutum ya mai da daren juma'a ce kawai daren juma'a shine kadai daren da zai yi kiyamul layl yinin juma'a shine yinin da zai yi azumin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku yi haka illa an ya yakuna fi sawmin a ahadukum sai dai fa'idan juma'ar ta fado a cikin kwanakin azumi da mutum ya saba yi illa an yakuna fi sawmin sai dai ya kasance juma'a din ta fada cikin azumi ya so mu a hadukun wanda ɗayanku ya saba yinsa dama ma kasa yin azumin yau gobe ka huta ranar azumin sai ta fado a ranar juma'a shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi dama ka saba yin azumin kwana guda ka ajiye ka huta rana guda to ranar azumin sai ta fado a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan babu laifi رواه مسلم الإمام مسلم يروي حديث من كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا حديث ندبو دا دريدي دا أربعين دهود حديث يندر صحيح مسلم an kawo آه، كلمة تخص kalma na guda biyu amma a ƙarshe kuma aka kawo aka shafe wato yadda ya zo a sahihu muslim la ta tasu maimakon la ta tahussu la ta tasu yawmal lailatul jumu'ati bi qiyamin min bayn layali wa la ta tahussu yawmal jumu'ati bi siyamin min bayn al-ayyam al-imam muslim ya rawaito hadithan kitab as-siyam an muhammad bin abbad bin ja'far yace sa'altu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ba wata riwaya ce al-Imam Muslim ya kawo hadisin nan na Abu Huraira kuma ya kawo hadisin Jabir bin Abdullah wani tabi da ake kiransa Muhammad bin Abbas bin Ja'far yace na samu Jabir bin Abdullah yana dawaki yana dawakin Ka'aba ya tufu bil bait sai na masa tambaya yana cikin dawaki wannan ma yana cikin dalilai da yasa ake cewa don kana dawafi ba a hana kai magana ba yana cikin dawafi sai ne masa tambaya A anaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siya siyami yawmil jumu'ati shin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumi a ranar juma'a فقال في جابر يتي نعم ورب هذا البيت yace kware kuwa ina rantsuwa da mai iko da wannan ɗakin sai ya nuna ka'aba dama ɗawa da yake wannan hadisin yana sahihu muslim kaga an samu hujja da take tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya keɓe qiyamul layl ba zai yi shi ba sai a daren juma'a haka nan kuma ya keɓe azumin nafila ba zai yi shi ba sai a ranar juma'a hadisi na gaba wa anhu an karbo hadisi daga shi abu hurairah har yanzu radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ah kada wani daga cikin ku yayi azumi a yinin juma'a azumin nafila illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai fa idan ya yi azumi na yini guda kafin juma'a ko kuma zai yi azumi a bayan juma'a mutafakun alai idan ka yi azumin nafila a ranar alhamis kana iya yin azumin nafila a ranar juma'a idan ka yi azumin nafila a ranar juma'a to ka tabbata za ka yi azumi a ranar asabar idan ba ka yi a ranar alhamis ba ke na wato a haɗa azumin nafila da wata rana ko dai ta gaba ko ta baya إما قبل الجمعة أو, أو, أو, أو بعدها حديث ينا صحيح البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر إن شاء الإمام البخاري عند يندى يبابيك صفر ذات إذا متن يتاشي بنية أزمي أران الجمعة أزمي الناسلة واجبين يكني ونعزم فعليه أن يفطر idza lam kabla qablahu wa la yuridu an yasuma inda ya zama to baka yi azumi na nafila a ranar alhamis ba ko kuwa ba ka da niyyar za ka yi azumi na nafila a bayan juma'a ranar asabar ke imam bukari ya ce ya zama dole ka karya wannan azumi da ka ɗauka a ranar juma'a yayi babi saboda abadin ne yake nuna manufarsa fahimtarsa game da wani hadisi حديث من صحيح مسلم كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا يند لفظ يضاء صحيح مسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة كما يند يضاء بلوغ المرام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة فصحيح مسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده a nan al'imamu muslim ga sharhin wannan hadisi na abu huraira sharhu sahih muslim jufi na takwas shafi na 23 wa fi hadhihi al-ahadith wadannan hadisai الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم dalilai sun tabbata cikin waɗannan hadisai annahu yukrahu ifradu yawmin jum'ati bi sawm makaruhi ne mutum ya kebe ranar juma'a ya ware ranar juma'a zai yi azumin nafila illa an yi wafi a adatan lahu sai dai idan juma'a ta dace da azumin da ya saba yi na nafila fa in wasalahu bi yawmin qablahu aw ba'dahu amma idan mutum ya hada azuminsa da wata rana kafin juma'a ko kuma wata rana a bayan juma'a أو وافق عادة له لأن نظر أن يصوم يوم شفاء مرضه أبدا mutum ya yi alwashi ba shi da lafiya sai ya ce idan ka warkar da ni ya Allah ko washe garin yinin da na warke zan yi azumi da mutum ya yi wannan alkawari sai Allah ya ba shi lafiya a ranar alhamis kaga washe gari ke na ranar juma'a zai yi azumi wato an su ma yau mashifa'i eh, maribi ne abadan ko kuma ka yi alkawari ne saboda wani naka ne ba shi da lafiya a ranar da ya samu lafiya za ka yi azumi washe garinka to wafaka yawmal juma'ati lam yukra babu ne idan mutum ya tashi da azumi a ranar juma'a shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai fa idan ya dace da wani azumi ne da mutum ya saba yi a karkashin wannan al-imam an-nawawi yake cewa kalitar al-imam shafi'i ta nuna ko da alwashi mutum yayi idan ranar ta dace da juma'a babu ne wa amma qawlu malikin fil muwatta amma al'imamu malik a littafin muwatsa abinda ya faɗa al'imamu malik ya ce lam asma ahadan min ahalin ilmi wa fiqh wa man bihi yuqtada naha an siya mai wani juma al-imam malik yace ni ban taba jin wani masani wanda za a iya koyi da shi ya taba hana yi azumin nafila a ranar juma'a ba al-imam da yace ni ban taba ji saboda haka sai imam malik ya ce wasu ya bu hakan ka tashi da azumin ka na nafila a ranar juma'a yana da kyau saboda shi ba shi da hujjar cewa annabi ya taba hana kaga hadisin nan da isa ga imam malik Allah ya masa rahama al-imam malik ya ce wa qad ra'aytu ba'd ahli al-ilm yasumuhu ni na ga manyan masana suna azumin nafila a ranar juma'a wa arahu kana yataharra na ga wani malami ma yana kokarin yin azumin nafilarsa a ranar juma'a idan zai azumin nafila sai ya yi kokari ya ga yayi shi a ranar juma'a shine al-imamu nawawi yace fa hadha allazi qalahu huwa allazi ra'ahu abinda al-imamu malik ya faɗa abu ne wanda shi ya gani wa qad ra'a ghayruhu khilafa ma ra'a shi a ganin sa azumin nafila a ranar juma'a ba laifi bane sai al-imamu nawawi yace to ai ba shi kadai ne malami ba wani malamin kuma a ganinsa kada a yi azumin nahila a ranar juma'a to bai zai raba gardama tsakanin malaman ya ce a sunnatu muqaddamatun ala ma ra'ahu huwa wa ghayru sunna tana gaban abin da wani malami ya gani imamu malik ne ko wani sa don al-imam malik ya yi gani sunna tana gaban ganin sa wa qad batan an-nahyu an sawmi yawm al-jum'ah ga hadisi kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi azumin nafila a ranar juma'a fa ya ta'ayyanu qawlu bihi saboda haka ya zama dole dole ne a dauki wannan fa'ida saboda hadisi ya zo idan aka ce maganar al-Imam Malik fa ina fahimtar al-Imam Malik ce wa malikun ma'zurun shi al-Imam Malik yana da uzurinsa kai baka da shi ne uzurin al-Imam Malik fa innahu lam yablughu hadisin bai so gare shi ba amma kai fa hadisin manzon Allah ya iso gare ka shi al-imam malik a ranar kiyama me ya sa ka hana a yi azumin nafila a ranar juma'a ce ni fa bani da hujjan ana yi ban taɓa ji ba kamar yadda ya faɗa lam asma ahadan min ahli al-ilmi wal fiqh wa man yuqtada bihi naha an siyam yawm al-juma'a yace ni ban taɓa ji ba amma kai ka kaji an ce azumin nafila a ranar juma'a babu kyau annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda ka shi malik rahimahullah yana da uzuri amma kai baka da uzuri kuskure ne mutum ya dauka cewa malaman farko sun san komai ba haka bane saboda a zamanin su kokari ake a tara hadisi ba a gama hada shi ba amma kai yanzu ka karar da musuluncin gaba daya an gama aiki illa kawai ka dauka kai aiki da shi don haka ba lalle bane malami ya zama ya san kowane hadisin manzon Allah a zamanin farko ba lalle bane al-imam an-nawawi yace wal hikmatu fi an-nahyi an me yasa aka hana azumi a ranar azumin nafila a ranar juma'a hikimar ita ce an ya yasuma an ya yaqu yawm anna yawm al-jum'ati yawm du'a'in wa dhikrin wa ibada ranar juma'a ranar ibada ce ranar addu'a ce ranar zikirin Allah ranar salati ga manzon Allah malik min al wa tabkir ila salati in ka dauko hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su fadaitar da mu ayi sammako zuwa masallacin juma'a wanti bariha a zauna ana jiran juma'a ibada ne wasu ma'il ba liman ya taho yana ba ana sauraren shi iktarin zikiri ba'daha bayan a gama sallar juma'a ma a ci gaba da zikiri me yasa saboda Allah subhanahu wataala a suratul juma'a yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran wadhkurullaha kaseeran bayan an gama sallar juma'a ma zikirin Allah bai kare ba ana son ka yawaita zikirin Allah a zuciyarka wa ghayra zalika min al ibadati fi yawmiha ibadu da yawa da ake son musulmi ya yawaita a ranar juma'a to idan kuwa mutum zai yi ibada nan na zikirin Allah da sauransu ya kamata a ce baya azumi fastahibbal fitru fihi don haka yasa aka so ka aje azumi a ranar juma'a fa yakunu a'wana lahu ala hadhihi alwada'ib ya samu kuzari na waɗannan ayyuka da ake son musulmi yayi wa ada'iha bi nashatin wa shirahi laha ka iya gabatar da zikirin Allah zuwa sallar juma'a da kuzari da nishadi wal tizazin biha min gairi malalin wala ta'ama babu kosawa idan kana azumi zaka kosa me yasa liman bai taho da wuri ba gashi kuma zaman ka kana jiran sallar juma'a dai ibada kake amma idan baka azumi baka da wata damuwa baka damu ba dan liman bai zo da wuri ba sai al-imam nawawi ya ce wannan <clears throat> ranar juma'a kana kama da ranar arfa shi sa dukkansu aka hana yin azumi ga wanda ke can aikin haji wannan yana cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim jawziya ya faɗi haka shi ma wato hikimar da ta sa aka hana yin azumi a ranar juma'a tana daidai da hikimar da ta sa aka hana azumi a ranar arfa ga alhaji da ya tafi aikin haji wal muhalla haka littafin al-muhalla na ibn hazmi mujallal na shafin 37 nailul awtar na al-imam shaukani mujallal na shafin 740 duk malama sun yi magana akan hikimar da ta sa aka ce kada musulmi ya yi azumin nafila a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana bin baz rahimahullah littafin majmu'u fatawa wa maqalat juz'i na 15 shafin 417 bin baz yace idza sadafa yawm al-jum'ati yawm arafa saboda haka hadisin nan ya nuna maka cewa da a ce ranar juma'a za ta dace da ranar arfa fasamahul muslim wahdahu sai musulmi ya ɗauki azumin nafila a ranar juma'a kaga ranar kadai ya yi azumi fala ba su da dalika babu ne me ya hujjarta لأن هذا الرجل صامه لأنه يوم عرفة me yasa kai azumi a ranar juma'a kayi ne saboda ya dace da arfa la li annahu yawmu juma'a ba wai kai bane saboda ranar juma'a ce sai ya zamanto kamar kai ne a kowace rana saboda juma'a eh, ka dace da arfa sai kai azumi a zuciyarka ne niyyarka na yin azumi ba dan juma'a kai ba dan arfan kai to kazalika law kana alaihi qada'u min ramadan haka idan ana bin ka bashin azumi wala yatasanna lahu fara'id illa yawm al-jum'ah ba za ka kare azumin ba sai ranar ba ka da lokacin da za ka rama azumin sai a ranar juma'a fa inna hu la harja alayka an yufrida babu laifi dan mutum ya ware ranar juma'a ya biya bashin azumi wa zalika li annahu yawm faraji saboda ranar da yake da sarari kenan ba wai yayi azumin a ranar saboda darajar ranar ba yayi azumi a ranar saboda ranar ce yake da sarari wa kadhalika law sadafa yawm al-jum'ati yawm ashura Hakanan da a ce juma'a za ta dace da ranar ashura fa hula har harja alayki an yi yukridahu babu laifi don mutum yi azumi a ranar juma'a da kuma azumin nafila li'annahu samahu li'annahu yawm ashura yi azumin ne saboda ranar ta dace da ashura la li'annahu yawm juma'a bai yi azumin saboda ranar juma'a bane a'a saboda ashura ne. saboda haka yasa eh, ka lura da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lafazin da ya zo cikin wannan hadisi la tahtassu yawmal jum'ati bi sawmin kada ku keɓe ranar juma'a ta yin azumi wala laili hadi qiyami fa nafsa ala taksis babban abin lura shine keɓewa me yasa aka ce kar ku keɓe wato kar mai da shi ranar da kuka saba yin azumin nafila wato ala an yaf'ala al-insan zalika li ba ka da lokacin da za ka yi kiyamun layin sai a daren juma'a kaga ka keɓe daren juma'a da ibada ko kuma ba ka da ranar azumin nafila sai ranar juma'a ya nuna ka ware yinin juma'a da yin azumi saboda falalanta wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadisi na gaba wa anhu har yanzu dai hadisi an karbo daga shi abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا انتصف شعبان فلا تصوم إذا وطن شعبان يا ربا أكيا وكذا في أزم النازلة رواه الخمسة ما لما حديثي ديار سكر ويتو أصحاب السنن لكما الإمام أحمد واستنكره أحمد أما الإمام أحمد يا كامة وانا حديث يا كهديث gashi al-Imam Ahmad ya ruwaito hadisin amma yana kin hadisin me yasa saboda hadisin yana karo da wani hadisi da mutum ɗaya ne ya ruwaito da wannan shine Abu Huraira Abu Huraira ya ruwaito hadisin muka karanta cikin Bulughul Maram hadisin 670 yana na cikin Bulughul Maram mun karanta hadisin hadisin 670 Abu Huraira ne ya ruwaito hadisin yaya hadisin ya zo Ya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn manzo Allah ya ce kada ku sha gaban ramadan ta yin azumin yini guda ko yini biyu kafin tsayuwar wata illa rajulun kana yasumu sawman qaryatun sai dai mutumin da ya saba azumtar wani azumi nashi to babu laifi ya ci gaba da yin azumi to sai kuma ga wannan hadisin aka ce abu huraira ne har yanzu shi ma ya rawaito idan ta safa sha'ban fala ta sum sai zama kamar suna karo da juna wannan dalilin ya sa al ahmad ya ce wancan hadisi shine mafi inganci don haka wannan hadisin ba za a aiki da shi ba saboda lafazinsa yana karo da shi amma malaman hadisi da yawa suna ganin babu karo tsakanin hadisan idan mutum ya saba yin azumi ya ci gaba da azuminsa amma idan ramadan ya rage kwana ɗaya ko biyu to kare idan mutum baya azumin nafila to kada ya fara yin azumin nafila idan sha'ban ya zo rabi kaga an hada cikin ana iya hada hadisan wuri guda amma shi al-Imam Ahmad yana ganin wannan hadisin yana karo da wancan wannan dalilin yasa ya kyamaci hadisin lafazin da a nan. riwayar al-imam abu dawud ce tana kitabu sawm babu fi karahiyati dalik haka nan hadisin yana sunan tirmizi kitabu sawm babu ma ja'a fi karahiyati sawm fi nisfi thani min sha'ban li hali ramadan lafazin sa idza baqiya nisfun min sha'ban fala tasumu riwayar al-imam tirmizi idan rabin sha'ban ya rage to kada ku dau azumin nafila da sunan ibn majah هنا كتاب الصوم باب ما جاء في النهي عن أن يتقدم يتقدم رمضان بصوم لفظ الإمام ابن ماجه إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان إذا رب شعبان يكتنش فكد أيوان أعزم النازلة سيقوم رمضان يا يا ياوش رواية الإمام أحمد إذا كان النصف من شعبان fa'amsiku an sauni hatta ya kuna ramadan idan rabin sha'ban ya kasance to sai ku kame ku daina yin azumin nasila har sai ramadan ya zo ya wuce hakika hakikan duka sun inganta hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisin 590 bin baz rahimahullah yi magana kan haɗa waɗannan hadisai wanda mun yi magana a baya cikin majmu'u fatawa wa maqalatihi mujallal na goma sha biyar shafin gari da tamanin da biyar yana cewa wal yuradu bihi annahu yu'an ibtida'i sawmi ba'da al nisfi kai da baka saba yin azumin nafila ba idan sha'ban ya tsaya ya kai rabi to ba a son ka fara wani azumin nafila kai hakuri sai bayan hanaba amma man sama aksara shahri أو الشهر كله فقد أصاب السنة wanda ya azunci mafi yawan sha'ban ko watan gaba ɗayan sama akwai hujjoji da yawa da suke nuna babu laifi ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam musamman dai wanda ya saba yin azumin nafila sai hadisi na gaba wa an samma'i binti busrin as-sulami an karbo hadisin daga as-samma'u binti busrin kaninka ya rawaito hadisin shine Abdullah bin Busurin as-Sulami anna Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam qala la tasumu yawm as-sabt manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace kada ku dauki azumin nafila a ranar asabar illa fi mafturiba alaikum sai dai azumin da aka farlanta muku azumin da ya zama na farilla shi da wanda za a yi shi a ranar asabar fa illam yajid ahadukum idan wani ku bai samu wani abu da zai karya azumin ba idan ma ya dauka illa liha inabin face bawon kwayar inabi bawon kwayar inabi kadai za ka iya samu ba ka da abinda za ka iya ci asali liha shi ne kishiru alkishir na bawon bishiya shi ake kanarsa liha amma idan aka ce alkishiru ana nufin bawon kwayan inabin to amma sai aka yi amfani da liha'u na bawon bishiya ana nufin bawon kwayar inabi ko da bawon ba ta ma da kwayar inabi sai dai bawon inabi shi ne kaɗai ka mallakawa wanda za ka iya taunawa don ka ɓata wannan azumi a da shagarata ko ko wani tsinke na bishiya tana da wani tsinke falyan buka lalle ne ya tauna saboda zai ya karya wannan azumi ko da ya ɗauka rawahu kamsa مثلا حديث الدرس كرويته الإمام أبو داود يرويته شينا باب النهي أن يخص يوم أن يخص يوم السبت بصومه الإمام الترمذي يرويته باب ما جاء في صوم يوم السبت الإمام النسائي الإمام ابن ماجة ينا باب ما جاء في صيام يوم السبت الإمام الترمذي حديث حسن حديث ينا لكوه ومعنى كراهة في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام الإمام الترمذي يتي معنى حديث لنا شيء متن يكيد أزم النازلة قرانر أصبت لأن اليهود تعظم يوم السبت سبب اليهود وصنع دار رانر أصبت الإمام الترمذي يتي حديث ينا لكو كما الإمام أحمد الإمام الدارمي الإمام الحاكم بسور ويتو حديث الإمام الحاكم يتي حديث ينا إنجازة al-imam an-nawawi yace sahahahu al-a'imma masana hadisi da yawa sun inganta wannan hadisi A akasari waɗanda suka inganta wannan hadisi masana hadisi waɗanda suka inganta wannan hadisi sun fi yawa akan masana hadisin da suka ce hadisin bai inganta ba wa rijaluhu thiqatun ibn hajar yace waɗan marwaitan hadisin amintattun malamai ne dukkan su babu wani malamin da ake tuhumarsa illa annahu mutqarib sai dai hadisin yana kaduwa asali hadisi idan aka ce masa al-mutqarib kamar da cikin alfiyatul hadith na al-hafiz al-iraqi مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد إذا أكا تشيما حديثي المضطرب شيني حديث دا يازو da riwaya daban-daban kuma daga mutum daya fi matn aw fi sanadin ta eh, tabah ta tasawal khulf amma in rajaha ba'd al-wujuh lam yakun mutarib hadisi ne ya zo da lafuzza daban-daban ko da isnadi daban-daban aka kasa iya rinjayar da wannan riwayar da wancan riwaya sai a ce ma hadisin innahu mutarib haka ma albani ya yi magana akan irin wannan hadisi a littafin irwa ulgani a mujallar na hudu shafin ɗari da goma sha tara hadisi al shi ne wanda ya zo da lafazi da yake da saɓani da wata riwaya kuma hadisin mutum guda ya rawaito amma lafuzza daban-daban ko isnadinsa ya zo daban-daban an kuma kasa rinjayar da sashi amma idan aka iya rinjayarwa da wannan hadisin ba a ce mai yana da rauni duk wani hadisi da aka ce innahu muftari hadisin bai inganta ba to yana zuwa ta hanyoyi guda biyu idan ba a iya rinjayar da wani lafazi da ya zo na hadisin ba shi ne ake cewa hadisin yana da rauni amma idan an iya rinjayar da wani lafazi ko isnadi da wani hadisin ba a ce masa hadisin ah, innahu mutsari tunda albani marigayi muhammad nasiru nasiruddin albani ya rinjayar da cewar hadisin ba mai rauni ba ne don haka yasa albani yake haramta azumin nafila gaba ɗaya a ranar asabar saboda yarin jayar da wannan hadisin ya ki yadda da cewa hadisin mutsari ya yadda cewa hadisi al mutsari shi ne wanda aka samu mushkila ta wajen ka ko kuma eh, sanadin shi amma shi wannan hadisi ya hadisi ne wanda ya inganta a fahimtar sa mu ci gaba ya ce wa kar an karahu malikun al'imamu malik kam ya ƙi hadisin gaba ɗaya al'imamu malik ya ƙi hadisin da ke cewa idan ma mutum ya tashi da azumi a ranar asabar in dai azumin nafila ne ya karya don shi ne abin da hadisin ne ke karanta da idan ka tashi da azumi a ranar asabar azumin nafila to ka karya al'imamu malik ya ce wannan hadisin ba daidai ba ne ibn hajar ya sassauta abin da al'imamu malik ya faɗa hadisi din maganar tana sunan abi dawud a mujallar da bishafin 321 al-imam abu dawud yace al-imam malik yace haza kadhibun wannan hadisin ƙarya ne abinda al-imam malik ya faɗa kenan yace hadisin ƙarya ne kawai taliba ibn hajjar shi ne ce an kara ba sai an gaya maka ya ce ƙarya ne ba limam malik ya kyamace hadisi al-imam abu dawud shi kuma da ya ruwaito maganar al'imamu malik ya ce huwa mansofin hadisin an goge shi wato ba a aiki da shi abinda zai gwada maka masana hadisi da suka ruwaito hadisin nan kowa da irin fahimtarsa al'imamu turmizi ya ce hadisin Hassanun yana da kyau al'imamu abu dawo ya ce eh amma kuma an goge shi al'imamu malik eh, ya ce hadisin ƙarya ba wani ba gaskiya ba ne ya watsi da shi saboda hadisin ya saba ma wasu hadisai waɗanda suka inganta don haka sa’adun Imam Malik kai tsaye ya ce hadisin ƙarya ne musamman saboda hadisin ya taho ta eh, riwayar mutum guda amma Muhammad Nasiru Dina labari ya ta hadisin cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisin 1726 sahihul jami'i sagir hadisi na 7358 al-imam an-nawawi kitabul majmu' wanda yake masana hadisi da yawa sun inganta wannan hadisi al-imam an-nawawi litahi al-majmu' yace wa qala malikun hadha al-hadisu kadhibun al-imam malik yace wannan hadisin fa ƙarya ne wa hadha al-qawl la yuqbal al-imam an-nawawi yace to wannan magana ta al-imam malik ba za a karbe ta ba saboda me faqad sahahahu a imma domin masana hadisi da yawa sun inganta shi akwai ibnu sakan shi kansa al-imam nawawi daga masana hadisi na zamanin farko haka ibnu hajar cikin at-tarhis da mujallar da gari biyu da goma sha shida. Ya ce wadda a abu dawud An anna hadha mansukh al'imam abu dawud ya ce wannan hadisun an goge shi ba a aiki da shi amma wala ya tabayyan wajhun nasfi fi al-imam abu dawud bai faɗi dalilin da yasa yace hadisin nan an goge shi ba to amma sai shi ibn hajar yace yumkin an yakuna akhadahu min qawlihi la'akari ne da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in kai la'akari da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam farko a lokacin da ya hijira zuwa madina kana yuhibbu muwafaqata ahli alkitabi fi awwal al-amr annabi sallallahu alaihi wasallam da farko yana dacewa da ahlul kitabi cikin al'amuran su lokacin da ya hijira ya dawo madina saboda suna da ilimi saboda suna da ilimi don suna da littafi da suke aiki da shi sun fi kafirai matsafa waɗanda ba su ma da littafi halayen su ba ɗaya bane saboda ka zaka taras akwai abubuwa da yawa da musulunci ya dace da wato eh, addinin banu isra'il akwai ta inda zaka ga sunonin annabi sallallahu alaihi wa sallam sun dace da wasu al'adu na ahlul kitab a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar misali azumin ashura wanda ya zamanto shine ma farilla kafin a shar'anta azumin ramadan ibn hajar ya ce a farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son dacewa da ahlul kitab limakon saba musu sun ma'afiru amurki amma ƙarshen al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daina wato dacewa da ahlul kitabi ta wajen al'adunsu har ma yayi umarni khalifuhum ku rika saba ma ahlul kitabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a rika saba ma ahlul kitabi duk abin da ya zama al'ada ce ba addini bane to a saba musu فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى شنو أبن ده الإمام أبو داود يكفي يكفي وانا حديث da aka hana yin azumin nafila a ranar asabar ya dace da farkon rayuwar manzon Allah a garin Madina lokacin da yake son dacewa da ahlul kitabi cikin al'amuransu saboda ahlul kitabi ai suna daraja wannan rana ta asabar sai ta dace da ainihin farkon rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam siyamuhu iyahu yuwafiqu halatu thani da ya taho Madina sai zama yana dacewa da halayen ahlul kitabi kamar da muka ce azumin ashura ana yi kuma ahlul kitabi suna yi a daidai wannan lokaci ne yace to kada ayi azumi a ranar asabar saboda dacewa da su ma ahlul kitabi ba su azumi ranar asabar wato suna daraja wa rana wannan rana amma ana nan daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba ma kitabi saboda haka sai yayi umarni ayi azumi a ranar asabar kaga ya saba musu kenan umarnin da ya yi a yi azumi a ranar asabar yi wasu kulhalar tattariya sai ya dace da halin annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe wanda ne ya tabbata sunnar manzon Allah har zuwa tashin kiyama wa hadhihi suratul nasr shine ibnu hajar yace to abinda al-imam abu dawud yake nufi da kenan maganar sa huwa mansukhun hadisin an goge shi wato an goge aiki da shi domin ya dace da rayuwar manzon Allah ne a farkon hijiransa zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ai amma daga baya sai yace ai ibn hajar yace wa qad ana fi hadha alhadith jama'atu min al-a'imma yace gaskiya akwai manyan malamai da suka soki wannan hadisi kamar al-imam malik bin anas da yake cewa hadisin ƙarya ne kai tsaye da ibn shihab az-zuhri al-imam al-awza'i al-imam an-nasa'i ga sunan ya dinga kirga su dukkan su masana hadisi fala tagtarra bi tahsin tirmidhi saboda haka karka rutsi kanka domin al-imam tirmidhi kadai ya ce hadisin yana da kyau ko ko al-imam al-hakim ya ce hadisin ya inganta wa in sabata tahsinuhu idan kuwa ya tabbata hadisin yana da kyau to muqaddara haka yace muqaddara hadisin yana da kyau to shin idan hadisin ma yana da kyau fala yu'aridu hadisu juwairiya bint al-haris ba zai taba yin karo da hadisin juwairiya ba juwairiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam juwairiya bint al-haris allazi tafaqa alaihi shaykhan al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabu sawm babu sawm yawm al-jum'a wannan hadisin kuma da aka ce kada ayi azumi a ranar asabar baya sahihul bukhari baya sahihul muslim ta wajen inganci ba a haɗa. abin da ya faru juwairiya bint al-harith ta anha tace inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha yawm al-jum'a wa hiya sa'ima wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajenta ya shigo gidanta ya tarattana azumi ranar juma'a fa sai ya ce a sumti amsin shin kin yi azumi a jiya kaga alhamis kenan qalat la tace bai ba qala sai yace turidina an tasumi gadan gobe fa kina da niyyar zaki azumi ne a asabar kenan ko qalat la tace a qala sai manzo Allah yake fakkari to ki kare azumi wanda Abu Ayyub yace inda Juwairiya haddathathu fa amaraha fa afṭara ta bashi labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata umarni sai ta kare azumi yanzu kaga wannan hadisin naka hadisin Juwairi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izinin azumi washe gari shi sai yake cewa kin yi jiya a za ki yi gobe eh inda a ce azumin gobe ba kyau ba zai ma tambaye ka ba sannan ga hadisin Abu Huraira wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana la yasumanna ahadukum yawm al kada wani yayi azumi a ranar juma'a illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai fa'idan ya yi azumin yini guda kafin juma'a shine alhamis ko ko zai yi azumin wani yini a bayan juma'a shine asabar hadisin abu huraira mutafakun alai hadisin juwairiya yana sahih bukari ana cewa ma shi shi din ma mutafakun alai kamar da ibn hajar yake fada ittafaqa alaihi shaykhan amma wannan hadisi wanda ke maganar an hana hadisin as-sama'u bin la tasumu yawm as-sabt hadisi ne wanda cikin waɗanda suka rawaito shi babu al-imamu babu al-imamu muslim shine ibn hajar yace in ma an ƙaddara hadisin as yana da kyau don ba za a ce ya inganta kai tsaye ba saboda kasancewar masana hadisi da yawa sun soke shi ko da a ƙaddara yana da kyau tunda an samu masana hadisi da yawa da suka inganta shi ba za a ce bai inganta ba sai a ce yana da kyau to muqaddara yana da kyau shin zai iya tunkuɗe hadisin abu huraira wanda mutafakun alai zai iya tunkuɗe hadisin juwairiya wanda shi ma haka ba zai iya saboda haka bayan da za a yi wannan hadisin ya kawar da hukuncin da ya zo cikin waɗancan hadisai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله سيكون حديثي نأكو دنجانا جاء زميناتنا على نرأ سبب ibn hajar ya tsara waɗannan hadisai da ilimi ya kawo hadisan gwargwadon ingancinsu ya fara kawo hadisi wanda ya tabbatar ana iya azumin nafila a ranar asabar sannan ya kawo hadisi wanda bai kai wancan ƙarfi ta wajen inganci ba wanda a cikin fa'anar sallallahu alaihi wasallam yayi umarni idan ma ka tashi da azumin nafila a ranar asabar ka karya to sai hadisi na uku wanda shi ya fi su rauni gaba daya وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنكر بها لك أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فتتنا تشمتا النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذات بعد الأبائل النبي صلى الله عليه وسلم tace manzon Allah kana eh, akthar ma ya yasumu min al-ayyam akasari kwanaki da ya fi yawai yawaita azumin nafila Shi ne sabti wa yawmul wa yawmul ahad ranakun asabar da kuma lahadi ranakun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawai yawaita azumin nafila su ne wato ranakun asabar da lahadi wa ya kasance yana cewa innahuma yawma idin lil mushrikeen ranaku biyu ne na bikin kafirai wa ana uridu an ukhalifahum ni ina so in saba musu kaga ya dace da maganar al-imam Abu Dawud sallallahu alaihi wasallam yana azumi a ranar asabar da lahadi saboda ya saba ma ahlul kitab akhrajahu an-nasa'i al-imam an-nasa'i ya rawaito hadisin na kitabu siyam siyam yawm al-ahad yanda hadisin yazo an qurayb bin abi muslim qurayb wani tabi'i ya bada labari wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun taru cikin su akwai abdullahi bin abbas sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa da yawa suna zaune a wuri guda wato wani majalisi tare da Abdullah bin Abbas sai suka kira Qurayb bin Abi Muslim suka aike shi ila ummi Salama ka je gidan ummu Salama matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka mata tambaya ka dawo ka ba mu amsa ayyul ayyami kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam aktharha qiyama daga cikin kwanaki waɗanda kwanaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita azumin nafila sai kuraibu ya je wajen ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wannan tambaya fa sai ta ce yawmus sabt wal ahad ranar asabar ne da lahadi ranakun da ya fi saba ya fi yawaita azumin Sau da ka sai na dawo wannan majalisi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya musu amsar ummu salama fa an karu abai suka ce a kai dai ka yi shirme kawai wa zannu an ne lam ahfar suna ganin kamar ban kiyaye amsar ta bane saboda haka farar ne suka sake mai da ka dai koma ka tambaye ta kuma ka kasa ne da kyau ka ji amsa faƙalar da ya koma wurin ummu salama ya ce faƙalar mutu da zalika ta sake faɗan amsar dai da na basu su fa akbartuhum da na dawo sai na gaya musu yace to ta dai ce ranakun asabar da lahadi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawaita azumin nafila suka ce akwai alamar dai dole sai mun tafi da kawuna don wannan amsa ba ta yi ba Fa qamu jami'uhum sai bi eh, ajma'ihim gaba su sai suka miki suka tafi wajen ummu salama suka ce mata inna arsalna ilayki fi kaza wa kaza fa za'ama hadha annaki qulti kaza wa kaza mun aiko saƙo gare ki dangane da tambaya akan azumi ga amsar da kika bayar wanda wannan ga abin da korafin da wannan ya mana cewar amsar da kika bayar ke kalan ta ce sadaka ai abin da ya faɗa muku gaskiya ne amsar da ya kai muku din ita ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu yawm al-sabt wal ahad akthara ma ya yasumu min al-ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yin azumin nafila a ranakun asabar da lahadi fiye da kowane eh, wato kowace rana inda azumin nafila ke. ya fi yawaita azumin nafila a ranakun asabar da lahadi har ma yana ce mana innahuma yawma idin lil mushriki waɗannan ranaku guda biyu ranakun bukukuwa ne na kafirai fa ana uhibbu an ukhalifahum ni ko ina son in saba musu كيف أنا كأزمي رانا أصبر رانا لحد صححه ابن خزيمة ثم الإمام ابن خزيمة مثلا حديث يتي هديث يا إنجلتا وهذا لفظه يتي وأن اللفظ مع الإمام ابن خزيمة لا بل لفظ ينمى سنن النسائي ينمى سنن النسائي حكى الإمام النسائي يرويته حكى ابن خزيمة شما يرويته الإتاذ الإمام الطبراني شين المعجم الأوسط al-imam tabrani ya kawo hadisin shine hadisin 3986 al-imam tabrani masanin hadisi yace hadisin nan mutum guda ya kadaita da riwayarsa shine baqiyatu bin al-walid al-kala'i baqiyatu bin al-walid al-kala'i kuwa ba a karɓar hadisin yana da rauni saboda ka yaya al'imam ibn kuzaima zai ce hadisin ya inganta da kamar hadisin ya samu riwayoyi daban-daban hanyoyin da aka ruwaito shi daban-daban sai zama hadisin ya fito hanya guda ne kuma malamin da ya ruwaito hadisin nan masana hadisi sun tabbatar yana da rauni in ka duba siyaru a alamin nubala ina al'imam zahabi a mujallar da takwas shafin ishirin don haka idan wani malamin hadisi ya ce hadisin ya inganta wani kuma ya ce bai inganta ba don haka aiki da waɗancan hadisai guda biyu kusan shi ne don in kama kara da wannan hadisi na uku ɗin dai ma'anar guda ce tsakanin biyu ne shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumi a ranar asabar ko ku bai hana ba shi ne ya sa ibn hajjari kawo hadisan na jere na farko dai kaga ya ma yi izini kada wani ya yi azumi a ranar juma'a sai fa idan ya yi alhamis ko kuma zai yi washe gari kaga annabi ya izini ki za ka ce zai yi washe gari hadisin abu huraira sannan ga hadisin da ya kawo wanda shine hadisin samma a samma'u annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada wani ya azumi a rana sabar sai dai na farilla kawai in ma ya tashi da azumi ya karya to kaga waɗannan hadisai guda biyu su ne abin dubawa wannan dalilin yasa ibn al-qayyim al-jawziya cikin zadul ma'ad a littafin zadul ma'ad a mujallar nabi shafin saba'in da ta'a. yana magana a kan azumin nafila na annabi sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim jawziya yace fakta lafan su fi hadain al-hadithai wadannan hadisai guda biyu su ne dai abin lura hadisin da ya tabbatar da izinin a yi azumin nafila a ranar asabar da kuma hadisin da ya tabbatar da umarni a kanya in ma an tashi da azumi na nazila a ranar asabar waɗannan su ne abin duba sai zama masana hadisi sun samu sabani a kan waɗannan hadisai guda biyu faƙada malikun kamar yadda bayani ya gabata ibn al-qayyim jawziya yace al-imam malik ya ya yace haza kadhibun shi wannan hadisi da ya ce a karya azumi shi kan ma hadisin karya ne wato hadisin abdullah bin busurin kenan wanda ya rawaito daga afsamma'u kanin afsamma'u dukkan su sahabbai ne waye ba da labarin abinda al-imam malik ya faɗa shine al-imam abu dawud shi kansa al-imam abu dawud yace hadal hadisu mansukhun hadisin in ma yana da kyau to an goge shi an daina aiki da shi in ka dauko hadisin ummu salama wanda ma sahabban manzon Allah suka hazo suka tura kuraibu Da zai ya tambayi ummu salama waɗannan ranaku ne annabi ya fi yawaita azumin nafila ta bada amsa da asabar lahadi kuma ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina yawaita azumi a ranakun nan ne don in saba ma ahlul kitab al-imamu abu dawud ya ce to don haka yasa wannan hadisin na abdullahi bin busrin an goge shi kenan yana nuna a farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam garin madina wato shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a yi azumin nafila a ranar asabar amma ƙarshen al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi izini yana ma yi azumi na nafila a ranar asabar da lahadi wanda shi ya nuna abin da annabi ya yi riko da shi a ƙarshe ke al'imamun nasa'i masanin hadisi ya ce ko hadisin mutsari wa kala jama'atun min ahlil ilimi amma da yawa akwai malamai da suke cewa la ta'aruba bainahu wa hadisi ummu salama babu wani karo da hadisan da suke yi wato akwai malaman suke kokarin haɗa hadisan gaba ɗayan a yi aikin da su fa inna nahya an kaumihi inna ma huwa an ifraji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi shi dai a keɓe asabar ayi azumi amma idan za a hada asabar da jimu'a ibnu ibnu qayyim yace inna ma huwa al-ifradihi wa ala zalika tarjama abu dawud wanda shine fahimtar al-imam abu dawud masanin hadisi yana cikin wadanda suka rawaito hadisin yace babu nahyi an yukhaffa yawm as-sabt bis-sawm an hana a keɓe ranar asabar ta yin azumin nafila babin da al-imam abu dawud yake an hana a keɓe a wari amma idan misali ka yi azumin nafila ranar juma'a tana iya yi asabar ko in ka yi asabar tana iya yin lahadi wa hadithu siyamihi inna ma huwa ma'a yawmi al-ahad ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam azumin da ya dinga yi ibnu qayyim jawziya yace kamar yadda ummu salma ta faɗa ni yana azumin asabar lahadi bai tsaya asabar kadai yana azumin قالوا ونظير هذا saboda haka azumin nafila a ranar asabar yana kama da azumin nafila a ranar juma'a je ibn al-qayyim al-jawziya annahu naha an ifrad yawm al-jum'ati bi sawm annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ware ranar juma'a ayi azumin nafila to yana nuna an hana a ware ranar asabar ayi azumin nafila kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai fa idan mutum ya yi azumi kafin juma'a na yini guda ko ko zai yi azumi washe garin juma'a ko bi haza sai ibnu qayyim jawziya yake to anan idan ka yarda da wannan yazulu ishka ba ka da sauran mushkila in ka yarda wato ba kai yi watsi da hana ai azumin nafila a ranar asabar ka yarda kada ai azumin nafila a ranar asabar amma idan za a haɗa shi da wata rana babu laifi to kai baka da mushkila kaga an yi aiki da dukkan su kenan man qala inna sabahu nau'u ta'zimi lahu saboda ne ya sa aka hana a ware asabat da yin azumin nafila saboda girmama shi fa huwa muwafaqa li ahli kitabi ta'zimihi wa in tabammana mukhalafatan fi sawmihi fa inna ta'zim inna ma yakunu idha ukhrija fi sawm ta yaya ake cewa an girmama ranar saboda ai an ware shi ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده وأما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم abinda ibn al-qayyim jawziya ya fada wanda shine abinda akasarin malamai suke fada misali kitab al-infaq na al-imam al-mirdawi mujallad 346 da bakwai yana cewa ibn qudama al-maqdisi yace wa yawm wa yawm as-sabt rana asabar يكره إفراده بالسوي أن كرهنت باب شباء سوء باء صن يزم كاواري رانر أكبر إتشي ذات أزم النادلة وهو المذهب وعليه الأصحاب واختار الشيخ تقي الدين إتشي فينكر ابن تيمية إتشي فينكر ابن القيم الجوزية أنه لا يكره آه، صيامه مفردا وأنه قول أكثر العلماء wato wannan ita ce fahimtar akasarin malamai ibn al ne gaskiya ya yi magana mai tsawo a kai wanda duka fahimta biyu din nan kowane da hujjarsa idan za a tsaya bayani game da hujjar kowane malamin da ke cewa azumin nafila a ranar asabar gaba ɗayan sakar ai da malamin da ke cewa a'a babu laifi a yi azumin nafila a ranar asabar idan za a yi magana akan hujjojin kowane magana tana da tsawon gaske to amma akasarin malamai su suna ɗauka babu kyau a yi azumin nafila a ranar asabar amma dalili kan sa a yi wannan shi da fahimtar akasarin malamai wanda ibn al-usaimi a littafin fatawarsa majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallal 20 shafin 57 yace wal yu'lam anna siyam yawm as-sabt lahu ahwal azumi a ranar asabar yana da halaye kamar guda biyar azumi a ranar asabar yana da halaye guda biyar na ɗaya an ya kuna tsifar idan azumin farin lafi kamar misali azumin ramadan ada'an auƙaba'an ko za ka rama azumin ramadan ko azumin kafara kaga dole asabar za ta shigo badala hadi tamattu wa nahu zalika wanda shi ne matakin azumi a ranar asabar mataki na farko ya zama azumin na farilla ne za ka yi a wannan ranar sannan babu babu sabani a kai sahada za ba su bihi malam ya kusuro bi zalika idan anna lahu maziya babu wani malami da ke cewa akwai mushkila dan mutum ya yi azumi ramadan ko a ranar asabar babu wani malami da ya magana a kai babu ne wato dole ne ka yi azumi na farilla a wannan ranar kamar misali azumin ramadan ba za ka ƙi yin kawai don ya don a ranar asabar ba haka ma ramuko haka ma azumi kafara bayan da za a yi ka ringa tsallake ranar asabar kana kafara saboda dole ne ka yi kafara a jere kuma dole asabar ta shigo saboda haka matakin farko na azumi ranar asabar shine matakin azumin farilla wanda babu a kai babu mushkila mataki na biyu fa hali na biyu an yasu maqablahu yawmal juma'a ya zama kayan azumi a ranar juma'a saboda ka ranar asabar za ka dauki azumi fala ba a san jiki babu laifi don ga hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na uku an yi sadifa siyama ayyamin mashru'a ya dace da wasu kwanaki da aka shar'anta yin azumin su kamar misali ayyamin biyu kana azumin kwanaki uku a wata sai ya faɗo ranar asabar ko yau mu arfa azumin ranar arfa sai ya dace da ranar asabar wa yau mu ashura ranar ashura ta dace da ranar asabar sittatu ayyam min shawwal azumin sittu shawwal ya fada a ranar asabar liman sama ramadan wa tusu zulhijja da azumin kwanaki tara a jere na watan zulhijja shi ma akwai hadisi kai. fala ba ta bihi ibn al ne yace wannan shine mataki na uku babu laifi me yasa li'annahu lam yasumhu li'annahu yawm as-sabt bai yi azumin don ranar asabar ba a'a bal li'annahu min al-ayyam allati yusha'u sawmuha arfa ta fada ranar asabar kai azumin nafila a ranar asabar idan za a tambaye ka me ka kai azumin yau kika saboda ranar arfa ba ka cewa don ranar asabar ne ko ko ranar ashura ko ko fitu shawwal ko tis'u zulhijja ko ayyamul bidi waɗanda dukkan su akwai hadisan manzon Allah akai sai ce to hali na hudu shine an yusadi fa'ada ya dace da al'adar da kake yi dama can kana azumi man yasumu yawman wa yufṭiru yawman misali azumi annabi Dawud alaihi salam kana azumi rana guda ka aje rana guda fa yusadifu yawma sawmihi yawma sabti ranar azuminka sai ya zamanto ya dace da ranar asabar fala ba su bihi babu laifi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu yawman fal fal yasumhu wanda ya saba yin azumi yana da damar da ta azumi kwanaki biyu kafin ramadan wa hadha mislu sai ibn al-usaymi ya ce to wannan azumin yana kama da wancan sai hali na ƙarshe wanda shine hadisin yake magana akai an ya khuffahu bi yawmi tatawwu bi sawmi tatawwu ya ba kai baka da ranar da zaka yi azumin nafila sai ranar asabar da gangan saboda wannan ranar ta asabar ya sa kake azumi kamar misali yadda mutum yake azumin litinin da alhamis kana azumi saboda litinin eh, saboda wannan rana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan falalan azumi a ranar litinin ba wai dan za ka yi azumin kwanaki biyu a sati ba tunda kana iya yin azumi a ranar alhamis da ranar talata misali sai kai azumi ranar litinin me yasa saboda ranar ne to idan ka ɗauki yin azumi ranar asabar saboda ranar asabar ce fa haza mahallun nahi wannan shine abin da aka hana wanda shi ne abin da aka hana a kasarin malamai kamar yadda ibn al ne jera aka suke bayani a kai mushkila tana nan babu shakka tattare da hada waɗannan hadisai fahimta kashi biyu amma riko da wannan fahimta da akasarin malamai suka ɗauka kamar yadda ibn qayyim al-jawzi yayi fada yace wallahi shine zai raba ka da mushkila idan baka yi riko da wannan fahimtar ba to zaka samu mushkila me yasa za ka samu mushkila saboda akwai hadisai masu ɗimbin yawa waɗanda ba za ka iya ba da amsa su ba kamar yadda yake cewa wa bi hada ya zulu ishkal allazi zannahu man qala inna samahu naw'u ta'zimi lahu misalin su shine akwai azumin annabi dawud alaihi salam ya za ka yi da shi idan ka ce ba za a yi ranar asabar ba ka yi wa hadisin manzon Allah gyara shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi fasum yawman wa aftir yawman inda ake banda asabar da yayi ko giya ake zai ce banda asabar bai fada ba fasum yawman wa aftir yawman ga hadisin da yake kwadaitar da mu wato game da azumi game da azumi na ranar arfa ranar ashura sitti shawwal tis'u dhulhijja kowane aka zo kansa sai ka samu mushkilan warwarewa sai ya za a yi da wannan don haka yasa ibn al qayyim kamar yadda ibn qayyim jawziya shi ma yake fada kasa waɗannan azumi na nafila a matakai biyar din nan shi da mafi sauki gare ka idan ya dace da ranar baka yi azumi saboda asabar din ba kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da muka karanta duka yana cewa ya ma faɗi hikimar da ta sa baya yake azumi a ranar asabar hikimar ita ce saboda ya saba ma ahlul kitabi saboda me yasa ake son a saba musu don ahlul kitabi suna daraja asabar to yana saba musu amma sai idan azumin yau arfa ya dace da asabar in kayi ba kai don ka girmama asabar ba shine abin da suke faɗa mafi sauki hanya na hada waɗannan hadisai a yi aiki da su gaba ɗayan suke amma ba daidai bane ya zama ana samun sabani da jayayya dangane da irin wannan mushkila me yasa saboda duk irin da ka kushe ma wani to wanda ka kushe wa dinnan ba mamaki fa babban malami ne a da to don haka yasa in ka dauki fahimta ka dauka kai aiki da ita kai ma Allah godiya da ya datar da kai shikenan amma aibanta wani da kushe ma wani saboda ya riko da wata fahimta wanda manyan malamai sun yi riko da ita kuma suna da hujja ba da gangan bane yana iya sanya wato na ƙasa game da ainihin aƙidar ta ahlus sunna domin aƙida ta ahlus sunna shine daraja manyan malamai waɗanda sun gabace mu ko da sunna ce ta manzon Allah ba ma ɗaukan ta kai tsaye sai mun auna ta da fahimtar salafus salih wannan shine aƙidar ahlus sunna idan ko za a waye gari muna sukan su mu aibanta su kaga yadda da su din ma ya zama kenan a zukatan mu an samu na ƙasa hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisi daga abu hurairah annan nabi sallallahu alaihi wa sallam naha an saumi yawmi arafata bi arafata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana azumi a arfa kuma a filin arfa kada ka yi azumi a ranar arfa tara ga watan zulhijja amma a filin arfa rawahu al-khamsa tirmidhi ashabu sunan sun ruwaito hadisin nan in banda al-imamu tirmidhi al-imamu abu dawud ya ruwaito hadisin yana babu saum babu fi saum yawmi arafa bi arafa haka al-imam ibn majah ya ruwaito hadisin babu babu siyam yawmi arafa da kuma al-imam an-nasa'i yace wa sahahahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya inganta hadisin والهاكم ده كما الإمام الهاكم واستنكره الأقيلي أما الإمام محمد بن عمر الأقيلي ياكي أما تهديثه الإمام الأقيلي شنع الإمام محمد بن عمر الماجر يارا الإمام أحمد بن محمد كذب بمالمي الماجر يارا الإمام أحمد بن محمد مثلا حديثي نجسي ينا دلتا من دروتا كتاب بؤفاء الكبير ya kirga mutanen da in kaga sunansu ya fito cikin hadisi to wannan hadisin karka yadda sai ka yi bincike a kansa su ya shi sa ake kira kitabu bu'afa littafi ne da ya tara sunan malaman da suke da rauni ta wajen riwayar hadisi yana mujallar na farko shafin 298 saboda cikin waɗanda suka rawaito hadisin na akwai malamin da ake kiransa mahdiyu al-hijri ahadu ruwatul hadis yana da rauni tun da yana da rauni kaga an samu wani mai rauni cikin masu ruwayar hadisin don haka hadisin al-imam al-uqayli yana kyamar duk da cewa wasu malamai sun inganta shi al-imam al-kattabi cikin ma'alim sunan sharhin sunan abi a juzi na bakwai shafin gari talatin da ɗaya ya yi magana a kan azumi a ranar arfa haza nahyu istihbabil la nahyu ijabin wannan hani da aka yi kada ka yi azumi a ranar arfa a filin arfa ba an haramta maka ba ne amma mustahabi kada ka yi azumi fa inna ma nahal muhrim min zalika me yasa aka hana alhaji da ya tafi aikin haji lokacin da ake filin arfa kuma ya zama yana azumi me yasa khawfan alayhi an yab'ufa an ad-du'a wal ibtihal fi zalika al-maqam domin rana ce da ake bukatar ka dage wajen roƙon Allah ka dage wajen zikiri ka dage to kaga in ka tashi da azumi azumi ko yana san yana rage kuzari fa amma man waje da kuwatan amma mutumin da ke da kuzari fa la ya kafu ma'aha ba'afan baya ganin dan ya tashi da azumi a filin arfa zai samu matsala fa sawmu zalika al-yawmi da lahu insha Allah Imam al-Khattabi yace ya tashi da azumin shi ya fi dacewa me yasa saboda ayatul sallallahu alaihi wasallam yace siyamu yawmi arafa yukaffiru sanatayn sanatan qablaha wa sanatan ba'ada, annabi sallallahu alaihi wasallam ce azumi a ranar arfa dalilinsa kana samun kafarar zunubi na shekara biyu da shekarar bara da kuma shekarar bana tana samun kafara ta shekaru biyu saboda kawai ka yi azumi a ranar arfa rana daya shi yasa azumi a ranar arfa yana daga cikin mafi girman azumin nafila domin idan ana maganar azumin nafila ta yake ce za ka samu kamar yi azumin shekara kai kamar yi azumin misali kamar fitu shawwal kamar yi azumin shekara amma azumin arfa sai aka ce shekara biyu kaga fallalarsa tana da girma to kai da ka tafi aikin haji in kana da kuzari bai kamata karka ki azumi ba don ka dace da wannan fallala da ke cikin azumi ranar arfa tunda an hana azumin ne saboda wato kar mutum ya wahala wa ka ikhtalafa an nasu fi qiyam al-hajj arfa mutane an samu sabani wajen malamai dangane da shi alhaji idan ya tafi ranar arfa ya zamanto ya ɗauki azumi wannan tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu ba tun daga zamanin sahabbai in ji al-imam yana sharhin hadisin sunan ibn eh, abi dawud tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai usman ibn abi al-as akwai abdullah ibn zubair waɗanda dukkan su sahabbai ne annahuma kana yasumani idan an tafi aikin haji suna azumi a ranar arfa suna aikin haji kuma suna azumi a ranar arfa saboda su dace da wannan fallala ta azumi ranar arfa to kaga bayan da za a yi ka kushe ma wannan don sahabbai wa qala ahmad bin hanbal al ahmad bin hanbal in kan ka gangaro kasa kaga al ahmad bin hanbal babban malami tunda yana da mazhabarsa mazhabar eh, hanbaliya in kadara ala an yasuma sama al-imam ahmad ce in za ka iya azumi a ranar arfa kuma kana aikin haji to fi dacewa shine kai azumi wa in aftara idan ko ya aji azumin fa zalika yawmin yuhtaju fihi ila quwwa to bai laifi ba dama rana ce da ake bukatar mutum ya zama yana da kuzari saboda zikirin Allah subhanahu wata'ala idan aka gangaro akwai ishaq bin rahawai yastahibu sawmuhu lil hajj shi kan ma cewa yake mustahabi ne ga alhazai sai azumi a ranar arfa wa kana ata'un yaqul asumu fi shita wala asumu fi sawm ata'u bin abi rabah yace ni in na tafi aikin haji idan da damuna aka yi hajji na kan yi azumi na a ranar arfa amma idan an yi aikin haji da rani to ba na yi al'imamu malik da sufiyanu sauri su kuma suna ganin kada ka yi azumi a ranar arfa idan ka tafi aikin haji haka ma al'imamu shafi wanda su ne mafi yawa suna ganin kada kai me yasa saboda daukan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin umar ya ce abdullah bin umar ya ce shi ba raba al-imam malik da da abdullah bin umar akasari fahimtar al-imam malik kana dacewa da fahimtar abdullah bin umar sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin umar yace abdullah bin umar yace banki alhaji yayi azumi a ranar arfa ba amma lam yasumhu nabi annabi dai bai taba azumi a ranar arfa ba ya tafi aikin hajji ya yi azumi a ranar arfa wala abubakar sannan abubakar bai yi ba wala umar sannan umar bai yi ba wala usman sannan usman bai yi ba sai abdullahi bin umar ya ce wala asumuhu ana don haka ni ba zan yi ba ga hadisi wanda manzo Allah ya hana kada ayi azumi a ranar arfa a filin arfa amma wannan ya shafi wanda ya tafi aikin hajji ne kai da baka je aikin hajji ba a ya kamata a ce kayi azumi a ranar arfa saboda ka dace da wannan falala al-imam ya yi magana akan waɗannan hadisi wa alam anna zahira hadisi abi qatada hadisi abu qatada yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace sawmu yawmi arafa yukaffiru sanatayn madiya wa mustaqbal azumi ranar arfa falalarsa tana kankare zunubi na shekara biyu shekarar da ta wuce da kuma shekara mai zuwa sannan ya ce annahu yustahabbu sawmu yawmi arafa ta a wannan lafazi na hadisin kenan saboda haka yace mustahabi ne yi azumi a ranar arfa mustahabi ne ga kowa inji al-imamu shaukani kuma zahirin hadisin ukubatu bin amir shi kuma sai yana nuna kada a yi azumi a ranar arfa wanda mun karanta hadisin yawmu arfa yawmun nahari ayyamu tashrik iduna ahlul islam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar arfa ranar sallah babba kwanaki uku na bayan sallah kaga kwanaki biyar a jere da ranar tara da goma da sha ɗaya sha biyu sha uku ranakun bikinmu ne mu musulmai ga wanda ya tafi aikin haji so saboda haka sai haji ya zama kamar ma'anarsu tana karo da juna ma'anonin hadisin alhadis annahu yukrahu sawmuhu mutlaqan wancan yana nuna kada ayi azumin gaba daya saboda ai ranar biki ce da ranar tara ga wata da ranar goma ga wata dukkan su ranaku ne na biki amma ga alhaji ja'alihi qariban fi dhikr li yawmi an-nahri wa ayyam at-tashrik saboda a jere suke ranar tara goma ita ce yawmun nahari sai kuma ayyam at-tashrik kwanaki guda uku wa ta'alilu zalika annahu idun annabi sallallahu alaihi wasallam yace kwanaki biyar dinnan kwanakin idi ne wa annaha ayyamu aklin wa shurbin kwanaki ne da ya kamata ana cin abinci ana shan abin sha zahiri hadisin Abu Hurairah kuwa yana nuna annahu la yajuzu sawmuhu bi arafat wanda shi da muka karanta a filin arfa shine ba a son kai azumi amma ga wanda bai tafi arfa ba fa yana iya yi fa yutu ma ubainal ahadi saboda haka al-imam shokani ce waɗannan hadisai guda uku za a iya haɗa su bi anna sawma hadha al-yawm mustahabbun li kulli ahad ayi azumi a ranar arfa mustahabi ne ga kowa mustahabi ne ga kowa makaruhun liman kana bi arfatin hajjan wanda ya tafi aikin hajji fa yana filin arfa shi kuma makaruhi ne gare shi ba haram ba tun daga manyan sahabbai sun yi wal hikmatu fi zalika annahu rubbama kana mu'addiyan ila dha'fi an ad-du'a wa dhikr shi ma abin da ya faɗa yake yace abin da yasa aka ce makaruhi ne ba a so kai ba in ka tafi aikin hajji saboda yana iya sa maka yana iya rage ma kuzari da zaka samu damar yin addu'a da zikirin Allah yawm arfa hunalika wal qiyam bi hajji haka ma tsayuwa da ayyukan hajji ba kamar yanzu bane da ake shiga mota da a kasa suke yi wasu kuma akan abin hawa kaga tafiya ce mai wahalar gaske wal hikmatu fi zalika annahu uh, rubbama uh, kana mu'addiyan ila dha'fi abinda ba a so shine ka samu wato rauni a ranar arfa ba a son ka samu rauni a ranar arfa wasu na da cewa al-hikma annahu yawm idin li ahli al-mawqif li ijtima'ihim fi da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ayi azumi a ranar arfa sai suna fassarawa da hadisin da muka karanta wata shine hadisin uku batu bin amir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera kwanaki biyar da cewa ranakun idi daga ranar tara da kuwa ranar idi ne to kar'ai hadisi na gaba wa an abdullah bin amr radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake la sama man sama al abada duk wanda ya azumi tutur da ya azumi ba wato ya azumi har abada babu fashi mai azumi a kullum baya fashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai yi azumi ba muttafaqun alaihi hadisin yana sahihul bukhari kitabu sawm babu haqqil ahli wa fi sawm da kuma sahihu muslim kitabu siyam babu nahyi an sawm az-dahri wa li muslimin a riwaya ta al-imam muslim fa yana kitabu siyam babu nahyi an sawm az-dahri an abi qatada hadithin abu qatada al-ansari bi lafzi hadithin abu qatada al-ansari ya zo da lafazin la fama wala afṭar wanda ya azumi a kullum bai yi azumi ba sannan kuma bai ci abinci ba Ga shi shi bai ci abinci ba kaga ya wuni da yunwa ko bai yi azumi ba saboda ba lada a wajen Allah hadisin abu qatada al-ansari yanda ya taho Ya yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su ila an sauni an masa tambaya game da yanayin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam su ila an sauni dahari ina hukuncin mutumin da ke azumi tsawon shekara ko kowace rana zai azumi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la sama wala afara bai yi azumi ba kuma bai ci abinci ba kaga ya wuni da yunwa ko kuma yace ma sama wa ma afara wanda duk ya zo da lafazi sannan akwai hadisin abul abbas sha'ir ya ji abdullahi bin amrin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam balagan nabi sallallahu alaihi wasallam labari ya iso ga annabi game da abdullahi bin amrin labari ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da sahabi shi abdullahi bin amrin anni asrudu sawma wa usalli al-layla labari da ita ga annabi cewa a kullum ina azumi kuma a kowane dare ina kwana ina sallah to ɗayan biyu ko dai ya zo da kanshi wuri na ko kuma ya aika na ji yanda lafazin hadisin ya zo saboda wanda ya ruwaito hadisin faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi bin amri alam ukhbar annaka tasumu wala tufṭir wa tusalli shin gaskiya ne labarin da ya ito gare ni kullum kana azumi kuma kowane dare kana kwana da kana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fasum wa afṭir daga yau ka yi azumi sannan kuma ka aji azumi wa kum wa nan kana da damar ka tashi ka yi nafila amma kuma ka tabbata ka yi bacci fa inna li aynika alayka haqqan saboda idanunka suna da haƙƙi a kanka wa inna li nafsika wa ahlaka wa inna li nafsika wa ahlika alayka habban ranka da iyalinka suna da rabo a jikinka da ranka da iyalinka suna da rabo wato suna da hakki a tare da kai saboda haka ka ringa bacci ba kyau ka kwana kana sallah abdullahi bin amr ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni la aqwa li zalika ni zan iya abin da nake ya rasulullah sai manzo Allah ya ce fa sun siyama dawud saboda haka sai ka dinga azumi irin na annabi dawud alaihi salam kada sai abdullahi bin amr ya ce wa kaifa yaya azumi annabi dawud yake قال سيتي كان يصوم يوما ويفطر يوما annabi dawud alaihi salam yana azumi yini guda ya aji azumi na yini guda wala ya firru ila izalaka kuma duk da wannan azumin da yake yi idan ya haɗu da kafirai a fagen yaki baya gudu wata ya gwada azumin baya wahala shi shine sai shi abdullahi bin amr ya ce malli bi hadhihi ya nabi allah ta ya zan iya wannan ya kai annabin allah qala aqwa La'adari adri kaifa zakara siyam al-abad yayi tambaya ma game da azumin kullun annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa da cewa la sama man sama al-abada duk wanda ya azumi na har abada kullun zai tashi da azumi to bai ma ya azumi ba ya maimaita sau biyu a wata riwaya ta al-imam al-bukhari riwayar al-imam muslim ya maimaita sau uku la sama man sama al-abada la sama man sama al-abada la sama man sama al-abada sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ga wata riwayar ya ce masa fasum wa aftir ka dau azumi kuma ka aji azumi wa qum wa nam ka yi kuma ka tashi kai qiyamul layl wa sum min ash-shahri thalathata ayyam ka yi azumi a wata na kwanaki uku kawai fa innal hasanata bi ashri amsalha saboda in kai aiki mai kyau za a baka lada goma wa zalika mislu siyam dahri idan kowane wata za ka yi azumi kwanaki uku kamar ka yi azumi ne a shekarar gaba daya sai abdullah bin amr ya ce kun fa inni utiqu afdal min zalika ya rasulullah zan iya fiye da uku a wata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sum yawman wa afir yawmayn yi azumin kwana daya ka aji azumin kwanaki biyu idan ka yi azumin kwana ɗaya sai ka aji azumin kwanaki biyu sai na ce masa fa inni udiku afdala min zalika ya rasulullah ni fa zai iya fiye da haka shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa sum yawman wa aftir yawman to ka yi azumin yini guda ka aji azumin yini guda wa zalika siyamu dawud alaihi salam wa huwa a'dalu siyam sai da ce fa inni utiqu afdala min zalika ni zai iya fiye da haka sai manzo Allah yake la afdala min zalika babu wanda yake wannan sai sai yake cewa babu azumin nafila da ya wuce siyamu dawud alayhi salam annabi ne da kanka ya faɗa la afdala min zalika babu wani azumin da yake wannan a wata riwaya yake wa qala an nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya dinga bashi shawara mataki mataki har aka kai karshe sai yace innaka la tadri abdullah bin amr baka sani ba fa la'allaka yaqulu bika umrun kana yuwa zaka yi tsawon rai kana yuwa zaka yi tsawon rai bayan annabi ya ga masa magana yace shi yasa nake ga ma ka dauke shi kadan to shine daga baya sai ya tsufa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umm amrin sai ya shiga wahala ya ce fasirtu illal ladhi qala nabi sai gashi yau na iso abinda manzo ya hanga min na samu tsawon rai falamma kabirtu yanzu da na tsufa wajidtu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyillah sai da na tsufa nake sha'awar ina ma lokacin da annabi ya bani zaɓin farko na ɗauka me yasa ba zai bari ba tunda ba farilla bane sahabbai suna tsoron su daina abinda suke yi a da lokacin da annabi yana da rai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai abdullahi bin amr yana azumi misali yau ya fasa gobe yayi to sai manzon Allah ya rasu to sahabbai suna tsoro su rage ibadar da da suna yi lokacin manzon Allah yana da rai don kada siffar munafikai ta haukansu saboda ya gwada cewa dama ba don Allah suke bautan shi ba bautar da suke ma Allah ba don Allah ba suna yi ne don annabi binci suna tsoron haka don haka ba za su iya bari ba saboda ka sai Abdullahi bin Amrin ya zama sai ya tara azumin in ya tara azumin sai ya dawo kuma ya jera su kaga ya dai yi kwaskwari ma ko yadda manzo ya ce kaje kade ne da ya dauka shine yake nadama ba zai taɓa barin wannan ibada ba kuma Allah ya taimake shi har zuwa da shi Wani littafin lailul alqawar na al-imam shaukani eh, mujallal hudu shafin gari uku da biyu al-imam shaukani yace istadalla bihi ala karahati sawmi dahr wannan hadisin shine ake kafa hujja da shi cewa azumi a kullum ba shi da kyau akwai dalilai da yawa wanda yana suna cikin nailul alqawar na ɗaya. annabi sallallahu alaihi wasallam nahyuhu an ziyada nahyuhu an ziyada wa amruhu bi an yasuma wa yuftir annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni kada a ƙara lokacin da Abdullahi bin Amr yake ce masa zan iya yin fiye da abin da ka faɗa ya Rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai azumin rana guda ka aji azumin rana guda sai Abdullahi bin Amr yace zan iya fiye da haka sai manzo Allah yace babu fiye da haka na'am to idan kana azumi a kullum fa me kake gaya wa manzon Allah kana gaya wa manzon Allah akwai azumin da ya fi abin da ya gaya ma Abdullah bin Amr kaga ta kanyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kana nuna cewa akwai azumin da ya fi na annabi Dawud alaihi salam wanda shi kuma manzon Allah yace la afdala min zalika babu azumin da ya fi kai yau ka aje gobe inda na tilani to sannan idan ka lura da hadisin da muka karanta wanda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la kama wala afqara wanda wanda shine abin tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya aka masa a hadisin Abu Qatada al-Ansari an tambaye shi azumin kullum ana yin sa sai mazan Allah yake wanda yayi azumi a kullum la kama wala afqara bai yi azumi ba ko bai ci abinci ba yayi aikin banza saboda da kaga babu ma lada kenan saboda kayi ƙari akan abin da manzon Allah ya zo da shi wata riwaya ta imam Tirmidhi lam yasum wa lam yuftir don haka yasa da yawa malaman suna suke cewa haramun ne in ma mutum ya azumin nan bashi da lada ko da dai an samu hatta daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma matar Aisha an samu tana yin azumi din amma fahimtar sunna kuma ba lalle ba ne ya to waɗannan hadisai sun isa ga wasu malamai amma kai hadisi in ya iso gare ka to ya zama hujja a kanka baka cewa wane ya yi ni ma zan yi hujja da ta zo gare ka ba lalle ba ne ya zama ta isa ga wancan wanda kake koyi shi shi yasa malamai da yawa suke haramta azumin kullum kamar misali ibn hazmi in ka duba littafin almuhalla, muhalla wa yadullu li tahrim hadisi abi musa wanda ga hadisin abu musa al-ash'ari riga hadisin abu qatada sal ansari wanda kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar babu lada a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata mana da alkhairinsa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك